فنظر نظرة في النجوم sai annabi Ibrahim ya kalli taurari yana mai yin tunanin dabarar da zai yi don kada ya fita tare da mutanensa.